haka aka faɗa ka tashi ka je eh, sai an tashi an je an yi karatu an koyi ilimi ai menene da menene to za mu ga yadda suka yi insha Allah قال أخبرنا Muhammadu بن isa <clears throat> ma'ana zuwa neman ilimi da kuma hakuri da wahalhalun da za a hadu da shi a cikin neman ilimi tafiye-tafiye neman kuɗi neman ko menene akwai wahala amma neman ilimi na shi yafi yawa shi yasa ake kafa hujja da cewa laqad laqina fi safarina hadha al ishara ila madha lil talab al ilm lil talab al ilm laqad laqina fi safarina hadha قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال أبو قلابة لقد أقمت بالمدينة ثلاثا يتي يا زونا مدينة وانا أكو ما لي حاجة إلا وقد فرغت منها يتي دبك تنانا كما دسو إلا أن رجلا كانوا يتوقعونه kara yarwi hadisin sai mutum ɗaya da ake jiran zuwarsa ya kasance yana rawaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta حتى fasa فسألته yace sai da ya zauna kwana uku yana jira wannan mutum ya dawo da ya zo ya tambaye shi da ya fada masa shi nan bukatarsa ta biya qala akhbarana al-hakim ibn al-mubarak qala haddathana al-walid ibn muslim an abd al-rahman ibn yazid ibn jabir qala sami'tu busra ibn ubaydillah yaqulu in kuntu la arkabu ila al-misr min al-amsari في الحديث الواحد لأسمعه لأسمعه yace yana tafiya zuwa daga gari zuwa gari saboda hadisi daya don ya je ya jiyo da kunninsa mana sanadun ali kenan قال أخبرنا عمرو بن زرارة قال أنبأنا أبو قتن عمرو بن الهيثم عن أبي خلد عن أبي العالية قال يتي إن كنا نسمع الرواية بالبصرة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نرد حتى ركبنا إلى المدينة فسمعناها من أفواههم yace muna basra almajiran abai suna zuwa su karantar da mu hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba za mu yadda ba sai mun taso mun zo Madina mun jiyo ka hadisan daga bakin su ma'ana sanadun ali kenan an fahimta tun me bambanci in ya tsaya tunda tabi'i ya ya karantar da shi daga basra ai an gama yace ce a tun da sahabbai na nan sai na je na jiyo da kunne na daga baka da baka wajen sahabi saboda ya samu in ya tsaya kan tabi'i ya karantar da shi an samu sanadun nazil in ya je ya ciyo sanadun hali babban matsala ce wajen su sanadun hali ya samu darajar haduwa da sahabi قال أخبرنا نعيم بن حماد قال حدثنا بقية عن عبد الله بن عبد الرحمن القشيري قال قال داود النبي صلى الله عليه وسلم kulli sahibul ilmi yattakhidhu asan yace Dawudu annabi shine yace ka fada ma mai neman ilimi ya nemi sanduna guda biyu na karfi wani alaini min hadidin da takalma guda biyu na karfe saboda ya samu aiki zai ta kai kawo kenan ya je ya dawo ya je ya dawo wa ya tulbul ilma hatta tankasir al'asa wa na alani ya je neman ilimi har sai sandan karfe ta kare takalmin karfe kuma sai ya kikici ya kakkare ya balle قال أخبرنا مخلد ابن مالك قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا الحجاج عن حسين عن حسين بن عبد الرحمن من آل سعد من آل سعد بن معاذ قال قال ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس الله يكرم مسيدايتي طلبت العلم نانم علمي فلم أجده أكثر منه فلم أجده أكثر منه في الأنصار يتي abubuwan بن ya samu bai samu da yawa wajen lansarawa mana yi karatu ya yi karatu amma ilimin da ya samu wajen mutanen Madina kaɗan ne to kuma yana sun sai ya samu ilimin wajen mutanen Madina fa kuntu atiyar rajula fa as'alu anhu yace na kasance sai zo gida wajen malami sai in tambaya ina ma ina wani ina alhaji ina malam fa yuqalu li na'imun sai ce ai malam na bacci fa ata wassadu ya yace sai na dauki mayafi na nayi matashi na kwanta kwakin kofa ina jiran ma sai malam ya fito sai ce da na ce a fada ma malam zai fito don ya san darajar shi ma amma sai na san ina kwance ina jiran shi har sai ya gama komai ya fito wani lokaci ma sai ce dan me kai haka ai baka kyauta ba kai dan baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ثم أضطجع حتى ila إلى الظهر sai na kwanta har sai ya fito za shi sallar azhar فيقول متى كنت ها هنا يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم sai ce ya kai dan baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun yaushe ka zo nan fa aqulu منذ منذ طويل yace tuntuni ne ai fa yaqulu bi'sa sama sanata ai baka kyauta ba kuwa halla a'lamtani ina ma da ka ce a tashe ni da ka sanar da ni fa aqulu sai na ce mishi aradtu an tahruja ilayya wa qad qadayta hajatan ai so nake ka fito ka gama baccin ka gama biyan bukatunka duk ka fito sa'annan sai in nemi ilimin a wajen ka don ni na zo nema duk daraja ta da cewa ni dan baffan manzon Allah dai sallallahu alaihi wasallam ba haka bane ba abdul eh, Abdullahi dan Abbas me yake game dangane da manzon Allah dan baffan sa ne to me kenan kani ke da kani kenan amma duk da shi yace tun da shi ke nema sai je ya kwanciya malam na eh yana ciki eh da aka yana bacci to sai kwanta bai cewa don zai ce a tashe shi ba yana kwanta har sai azhar ta kai malam ya gama komai da komai ya fito sai ga Abdullahi dan Abbas na kwanci kuma sai ce a ah, ai baka kyauta ba kuwa ina ma da ka faɗa min kana nan ka sa a kira ni قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يتي وجد أكثر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصار yace an samu hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa daga unguwan nan cikin lansa unguwan lansarawa mutanen Madina wallahi in kuntu la'ati rajula minhum fayuqalu yace na rantsa da Allah nakan zo wajen malami a cikin su sai a cifa yi kala huwa na'imun sai a ce yana bacci falau shi itu an yi kazali da ina son a tashe shi daga bacci sai ya taso da kanshi fa'ada'ahu hatta ya a li ba bi zalika hadisau <coughs> sai da kyale shi har ya gama baki ɗaya abin da yake yi sai ya fito to nan sai na je na karatu a wajen shi na ban takura ma malam ba ba malam girman shi kenan me yasa yake yin wannan don ya samu albarkan ilimi sai ka girma malami sannan ka samu albarkan ilimi an fahimta eh da ilimin da malamin da inda ake karatu makaranta din sai an girma masu tukuna to sai ga Allah ya sa albarka cikin iliminka abinda ka wannan misalai da muke kawo abubuwa ne da muka gani da muke gani yanzu za ka yi karatu da yawa kuma a cikin gana cikin rudu shekaru 60 baya wallahi in mutum ya sauke lahallari magana ta kare duk wata fatawa shi za je a tambaya duk auren da ya kulla ya kullu duk auren da duk hukuncin da ya zantar a cikin unguwan ko kauye shi kenan ba wasa kuma saboda shi kansa baya wasa da ilimin yana girmama ilimin yana aiki da shi shi yasa duk abin da ya fada amma in ba wanda zai ce a'a qala akhbarana abu ma'marin ma'marin isma'il bin ibrahim an sufyan bin uyayna عن الزهري عن أبي سلمة قال لو لو رفقت بابن عباس لأصبت منه علما كثيرا وإذا يسأل ابن عباس ده يسأل علمي ديوه قال أخبرنا بشر ابن الحكم قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري قال كنت آتي باب عروة زهري يتي كوفا عروة فأجلس بالباب سينا زونا أكوفا ولو شئت أن أدخل لدخلت da na so كده gidan son كما بزي فشيبا زي جدا إن هكا ولكن إجلالا له walakin ijlalan suna girmama إيه. قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار لما منظور الله صلى الله عليه وسلم برجوني سينا فدام وانا متنشكي متانا مدينة يا فلان halumma falnas'al ashaban nabi sallallahu alaihi wasallama fa inna al-yawma kathirun Yawa ne. manzo Allah ya bar duniya zo tunda sahabban manzo Allah na da yawa mu je muna tambayar su muna samun ilimi kafin su ma zo su tafi fa wa ajaban laka ya ibn abbas yace mamakin ka ya kai dan ibn abbas Ataran an-nasu yahtajuna ilayka wa fi an-nas min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam man tara kai da mutane ke bukatar ka yanzu kuma ga sahabbai manya-manya amma kuma kai ana bukatar ka kuma ka ce muje mai a ji a karatu fatara ka zalika wa aqbaltu ala mas'ala fa in kana la yablughuni al haditha an ar rajuli fa atihi huwa qa'ilun yace nikan nikan samu labarin hadisi wani shi ya rawaito wannan hadisi ko ya jiyo sai na je na same shi yana kailula baccin rana kenan fa atawassadu ridai sai na dauki bargona ya fi na ko riga ta yi matashin kai da shi ala babihi a kofa zai kwanta fatusfi arrihu ala wajhi at-turab ina kwance iska na feso min yashi da kura da kasa da komai da komai saboda neman ilimi faya huruju faya rani sai fito ya gani na kwance bakin kofa faya kulu sai ce yabna ammi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma ja'a bika ya kai dan baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mana karin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yake tafe da kai anan ala arsalta ilayya fa'atika ala arsalta ilayya fa'atika me ya hana ka aika min ni na zo maka fa aqulu la sai na ce a'a ba haka al'amarin yake ba ana haqqu an atiyaka ni na fi cancancan na zo maka fa as'aluhu anil hadith sai na tambaye shi hadisin sai ya faɗa min shi nan bukata ta gama sai ya tafiya ta qala fa baqiya ar-rajul hatta ra'ani wa qad ijtama'a an-nasu alayya cikin mutanen da aka yi wannan sai Allah ya ba wani tsawon rai har yazo ya ga yadda mutane suka kewaye ni suna neman daukan karatu a wajena fa qala kana hadha al-fata aqala minni ce wannan sauran ya fi ni hankali saboda yaji yana neman ilimi sai ya bi inda ilimin yake ba waya zai buga da Allah malam ina ina karantarwa ne zan je in karantar wata kalma ba ya ban hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza kaza dan Allah me yake <laughs> yan tambaya ce ni ma ina karantarwa ne amma hadisin mun na karanta hadisi kaza to mai manzon Allah yake nufi da kaza ko jiya sai da aka haka kullum haka ake ca suke hadisan kai ka haddace su ne ma'anonin duka ka haddace su ne ba san kowa fama yake koyi ka koyar ba ne kafin ka karantar sai ka karanta littattafan sa'an nan kuma kana da maraji littattafan da ke wannan kalma ta yi maka wahala sai ka zauna kalma dai ka kwana biyu uku kana neman ta to baka san littattafan da za su fassara ma kalmomi ba baka san yadda kalma gashi magana ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ma'anar ta tashi ya shi ma duhu sai malamai sun fassara maka kuma ka je kana karantarwa قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا الجريري عن عبد الله بن بريدة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم rahana ila fadalata bin ubayd wani ɗaya cikin sahabban manzo Allah ya je wajen wannan bawan Allah radiyallahu anhu wa huwa bi misra a kasar masar فقدم عليه وهو يمد لناقة له فقال مرحبا yana ganin shi ya zo har misra ya ce lale maraba kala amma inni lam atika za'iran yace ai ba na zo ziyara ba ne. walakin samitu ana wa'anta anta hadisan min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ni da kai mun je makaranta wajen manzo Allah muka ji hadisi tare rajautu an yakuna indaka minhu ilmun ina fatan ina fatan kana da wani ƙarin ilimi a ciki shine nake so kai min ƙarin bayani ni da kai muka jiyo hadisin daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ina so kai min ƙarin bayani qala kaza wa kaza yace ai kaza da kaza ne ai haka ne a bai haka ga yadda yake kaza kaza kaza babu siya babu siyanatul ilm in ka ce babu siyanatul ilmi ko ko babu wani babi siyanatul ilmi kiyaye ilimi daraja ilimi mutunta ilimi ai sai an yi mutunta ilimin sa'annan sai ga ya samu daraja ko Abbas sai an tambaye shi bima nilta hadha al yana dan karamin yaro yace bil lisanin sa'ulin wa qalbin aqul eh, baya baya bar abu ya wuce sai ya tambaya kuma da an faɗa masa sai an kokolwar ta dauka kiyaye ilimi daraja ilimi mutunta ilimi qala akhbarana muhammad ibn sa'id qala حدثنا Abdus Salam Ibn Harbin. an abdul a'ala an al-hasani al-hasan al-basri kowa ya san al-hasan al-basri ko kowa ya san shi da zuhudin shi da tsantsenin shi da ilimi da gudun duniya da daraja da ɗaukaka shine annahu da khala suqa ya shiga kasuwa fasawama rajulan bi thawbin sai wani ya shiga ya shiga kasuwa ya shiga kantin kwari ya shiga yan na ya shiga sai daga riga daya ya taya faƙala sai mai wannan kantin ya ce huwa laka bi kaza wa kaza ai na sayar maka kaza da kaza wallahi lau kana gairaka ma a ataituhu ba don kai ba ne in wani ne ba zan bashi wannan farashi ba mana kai an rage maka kenan saboda me saboda malami ilimi ko Faƙala. she al-hasan al-basri yace fa'altumuhu kun fara aiwatar da haka a ja mutum da yana malami famaru iya ha mushtariyan min mina suqi wala ba'ian hatta lahiqa billahi azza wa jalla tun daga ne ce to in ko haka ne ba zan koma shiga kasuwa in je san komai ba sai dai kai aiki wal aklu bid-dini wal aklu bish-shafa'ati ba haka ba ai ka ko ka san wannan da ke sayar da wannan abin shi ma mai dage wando ne mai asawaki ne mai yi sai ka gyara gemin ka ɗage dage wando ka rannan shi ka sa riga mai ɗage wando ka ce za ka yi ciniki don ya rage maka wal akalu bid-dini kenan ka san wane ga hanyar da ga ga ga ga kaza kaza da yake bi ga irin carbin su sai ka je ka dauko irin wannan carbin ka rika kana tafiya ka je ka tsaya wannan abin nawa ne ka don ya rage ma ya ga ya ce ai wannan ahajin mu ne ya rage maka wal aklu biddini dini wal aklu bishafa eh yana bi masu bi office office قال أخبرنا الهيثم ابن جميل عن حسام عن أبي an عن إبراهيم أنه كان لا يشتري ممن يعرفه إبراهيم بايا بايا zuwa ya ciniki wajen wanda ya san sai inda ba a san shi ba saboda kar a rage masa dan darajar ko don menene kada ya zamo ya zama wal aklu biddin kenan wa'annan su ne malam mai lahlari ya tattara su yaje yana cewa wal aklu biddin wal an fahimta قال أخبرنا محمد بن سعيد قال أنبأنا عبد السلام عن عبد الله بن الوليد المزني عن عبيد بن الحسن قال مصعب بن الزبير قسم مصعب بن الزبير مالا في في قراء أهل الكوفة حين دخل شهر رمضان ذاك شيء وتر أزمي mus'ab dan zubair ce to ina malamai da ke karantar da mutane aje a samu wannan a bashi kudi ga wannan dubu kaza ga wannan dubu kaza ya ce aje a ba su masu karantar da mutane masu karatun alkur'ani fa ba'atha ilayya ila abdurrahman ibn ma'qil bi alfay dirham sai aika ma wannan bawan Allah dirhami dubu biyu fa qala lahu sai ya ce mishi ista'in biha fi shahrika hadha gashi na an shiga watan azumi wannan dirhami dubu biyu a za a taimaka ma iyalai za su shinkafa za su za a yi sukari za a yi rigar sallah za a yi menene da menene a dauki wannan ya taimaka a cikin watan azumin nan kasan watan azumi ana bukata ko faraddaha abdurrahman ibn ma'qil sai ce a maidan mishi kudin shi wa qala sai ce lam naqra alqur'ana li hadha lam naqra alqur'ana li hadha wannan sai an fassara kuma da hausa lam naqra alqur'ana li hadha alkinaya tarji'u ila maza قال أخبرنا محمد ابن أحمد ابن أبي خلف قال حدثنا أنس بن إياض قال حدثني عبيد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى قال لعبد الله بن سلام سيدنا عمر مع عبد الله بن سلام رضي الله عنه من أرباب العلم يتمي سوى نيني ماس علمي سوى نيني مالمي سيدنا عمر بيسمى مالمي بكينا يتي سوى نيني مالمي قال سيتي الذين يعملون بما يعلمون وأن كي أيكي لإلمنس سوني مالمي قال فما ينفي العلم من صدور الرجال to me ke fitar da ilimi daga zukatan mutane kira zama kirjin mutane kala at ina mana at-tama'u kwadai eh kwadai duniya قال أخبرنا محمد بن أحمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد عن زيد عن عطاء قال سيدنا عطاء يتي ما أوى شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم يتي بابا أبن دي حدود وانا أبي في مشي كيو كما حكوري دي حدود علم علم يحدود حكوري تشيني كيري كيو سوسي قال أخبرنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أنبأنا عاصم الأحول عن عامر الشعبي قال زين العلم حلم أهله ma'ana adon ilimi shine hakurin malamai in malamai na da hakuri shine zai kara ma ilimin kwarjini da daraja da kyau قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا زمعة ابن صالح عن سلمة بن وهرام عن طاووس قال عن كربو طاووس ما حمل العلم في مثل جراب حلم ce ba a taba daukan ilimi ba a cikin mazubi ba kamar mazubin hakuri hakuri ma'ana ilimin ya hadu da hakuri ya yi kyau kenan jira burgami kenan kuna jira burgami nan ba ku sani ba ba ku san burgami ba ko da mazubi ne mana mazubi buhu ko inda ake zuba abu eh sai mai eh? malaman zaure suna fada eh malaman zaure hmm. قال أخبرنا محمد بن حميد قال حدثنا جرير عن ابن شبر ما إنك كرنت إنك كرنت مقامات الحريري دسو شعراء الجاهلية ذاك وإن الدكا ذاك الجسو إن الدكا عن ابن شبر ما عن الشعبي قال زين العلم حلم أهله أم فهمت قال أخبرنا الحكم ابن المبارك قال أنبعنا مطرف ابن مازن عن يعلى بن مقسم عن وهب بن منبه قال إن الحكمة يتي للحكمة تسكن القلب الوادع الساكن يتي ذو إلمي إن الحكمة هي الحكمة تنا زما a cikin zuciyar da yake an kare ta da kuma zuciyar da ke da natsuwa alwada kala as-sakan sana taraka salama wa salaha al-makan alladhi ju'ila fihi قال أخبرنا محمد بن أحمد قال سمعت سفيان يقول قال عبيد الله شنتم, شنتم العلم وأذهبتم نوره شان يشين كم موزن إلمي كم برنة إلمي كم بات إلمي وكتفيد حسكين إلمي ولو أدركني وإياكم عمر رضوان الله عليه لأوجعنا لا سيدنا عمر يا ya يا da mu ya ga yadda انا yi da ilimi ana bara ana neman duniya قال أخبرنا شهاب بن عباد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أمي المرادي قال قال علي رضوان الله عليه سيدنا علي يتي تعلموا العلم فإذا علمتموه فاقضموا عليه وكو علمي وكو سامو علمي kuma ku daure zuciyarku ku ƙara ولا تشوبوه بضحك kada ku lala kada ku rana ta ilimin da yawan dariya har mutun ya fita cikin ayyace shi bashi da mutunci a cikin mutane wala bil'abin fatamujjuhu alqulub kuma kada mutum yana da malami yana da ilimi kuma ya shagala da yawan wasanni har suka ga mutane sun zo ba sa ganin darajar ilimin nasa bashi da kurjini ma a wajen wajensu قال أخبرنا محمد بن حميد قال حدثنا جرير عن الفضيل ابن غزوان عن علي بن حسين رحمه رحمة الله عليه قال يتي من ضحك ضحكة مج مجة من العلم دم مالمي كالكالي دلالي يعني كاكتا آية فتد درجة علمي أسكر قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان أن عمر رضي الله عنه قال لكعب يتي سيدنا عمر يا تنبي كعب من أرباب العلم سوى نيني مالمي قال الذين يعملون بما يعلمون يتي وعندك أيكي لإلمين قال فما أخرج العلم من قلوب العلماء يتي تمي تتر إلمي لغزوكا تما لمي قال الطمع ودي قال أخبرنا محمد بن حميد قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبد الله بن الوليد عن عمر بن أيوب an abi yasin kala ya ce kuntu nazilan ala amri bin numan ya ce na sauka wajen fa’atahu rasulu mus'ab bin zubair hina hadarahu ramadanu bi alfai dirhami an shiga watan azumi dama in watan azumi ya kai manyan mutane masu suna karamci ne suna karamci ne inda ake yin abu ana yin shi da gaske in kana kallon talabijin cikin azumi kasashen asiya kazakhstan waɗanda kasashe ga malami sufi ne sufi ne sai gayyaci mutane duk a zo a ci abinci kowa za shi kuma a ba shi riga da kuɗi ya tafi sufi ya eh, ba duk wanda ya ce ka kawo ba sufi ba ne sai wanda ya ba abadan abadan haka za ka ga mutum kaga ya gayyace sun zuzu kowa an ci abinci an gama za shi a ba kowa riga kot mai rigar sanyi a ba kowa abinci ya tafi da riga da kyauta da menene amma sufi ya ce kai ka kawo ya tattara shi ya je ya je ya je to sai aka kawo mishi dirhami dubu biyu faƙala sai ce Innan amira yuqri'uka salam wa qala yace sarki na gaishe ka kuma ya ce inna lam nada qari'an sharifan illa wa qad wasala ilayhi minna ma'rufun duk wani mai karantar da mutane ko mai karatu duk mai mutunci ba ma kyale shi sai mun kai mun yi mishi kyauta fasta'in bi ne ala nafaqati ka haza. wannan kuɗin alfai dirhamin ɗin za su taimaka maka a cikin wannan azumi a taimaka za a sauko ko da ko sai za su yi kaya ajiye na cin abinci na kula da azumi da rigunan sallah faƙala sai ce akiril amir salam ka ce ma sarki ina gaishe shi al'amir wa kullahu ka ce mishi inna wallahi ma ƙara'an al'ur'ana nuridu bihi duniya wa dirhamaha wallahi ba mu karanta al'ur'ani don mu samu duniya da dirhamin duniya ba ne aikin yake eh mai da kudi sai mai sai mai tu sai mai in ka ga wannan yana da wahala ba za ka iya ba kuma ka karanta lahallari a sake karantar da kai lahallari duk waɗannan abubuwan da ake fada za ka zo ga shi abu ne mai sauki za ka ji saukin yinsu sosai amma baka sauke lahallari ba baka fara ma da kyau ba ba a fassara ma da kyau ba shi dole ka sha wahala ba da nutsuwa ba ka da ƙarfin imanin da za ka san inna Allah huwar razzaq duk wanda zai baka kudi fa zai baka kudi ne ba zai azurta ka bane zai baka abin da za ka je ka kashe gobe kuma ka zo kana bara kana kallon shi kana girmama shi za mu zo mu karanta abin da suka faɗa ai eh. insha Allah amma kowa ya tashi ya fara karatu ne kaga ana karatu kaje kai ma ka sa bulugul maram kaga ana karatu kai ma kaje ka zauna ka kaga ana karatu kaje ka shiga makaranta jami'a kai karatu ka dawo dole a samu wannan hayaniya dole a rike a samu rigingimu da rashin nutsuwa bayan da za a yi sai an samu wannan saboda kowa ya yi karatun ne bai koyi ladabin karatu ba duk jami'an duniyar nan hadda jami'ar islamiyya hadda duk jami'a inda ya jami'a za ka je ka yi karatu ka dawo to wallahi tallahi kana da kana da sauran aiki eh wani malami ka biya tarbiyyar da ka yi nuna maka abubuwa ya aka yi ya aka yi aka yi me yasa kana dawa da karatu ka fitilo da duniya kai ma sai ka tara duniya mai mulki bai damu da kai ba yana mulkin shi kai ka je kana mika mishi ilimin ka kyauta baya so a ba haka ake yi ba tun da ka je ka ce kana son duniya sai ya koye duniyan ba zai baka ba in ya zama lallai sai dan abin da kaɗan zai tsakuro ya baka ya hana ka duniyarsa baya son iliminka saboda iliminka ya zama baka kiyaye iliminka ba baka daraja iliminka ba da kaga yana da mulki ko kudi shi gaji kana Allah Allah ka hada jiki da shi ka hada kai da shi ka yi masa abin da yake so dan yayi me dan ya fitar da kai cikin talauci ba haka sha'anin malamai yake ba ba haka sha'anin malamai yake ce sa duk wanda ya je karatu da sai ga an fara hayaniya an fara hayaniya an fara hayaniya ka'ida yadda malamai suke tafiya ba babu wani malami ma'asumi fa al'ummar nan ma'asumi shine wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi yasa dan naga kai malami ne kana ji ana shauraran ka kuma ni na san kana da wata illa ko wani barna ko wata barna da kake yi a koyi haramun ne bayyana wannan magana saboda mai eh? mutane dubu suna fa'idantuwa da shi su koyi alwala su koyi zakka su koyi sallah su koyi ilimi ba su san wannan illar ba da ka je hasada ta sa kafa da ilimin da sun ji sai mutuncin sai mai to ba za su shaurare shi ba to ka kai musu fasara. ka cuce su ka cuce su shi sa sai ka kyale wannan abin haka kai ma in ya sani shi ma zai kyale ana son ku haɗu ne ku taimaka ma mutane in ku yi magana kuka yi tsawa a tsawatu in kai fada aji to sai kuka zo kuma wannan ya jefi wannan wannan ya jefi wannan kullum ga raddi wannan ya zo ya yi raddi wannan ya zo ya yi raddi waɗanda kuke yin raddi saboda su wallahi tallahi ba ku da kima a wajensu ba ku da kima a wajensu in ka yi sa'a ya ɗaya ɗan abu kaɗan ya baka karuwa za ta zo a ba ta kwangilar da zai abu ya fi abin da aka baka so dubu a baka abu so fiye da dubu wani yankan yana da kokari dai wata rana sai dai bakuri ya ce a ba malamai dubu ɗari dubu a ga malamai za je a gaishe shi wallahi tallahi da matsala ta tashi muka zo ana tattaunawa wallahi wata miliyan hudu ya bata na ce to ka gama labar ka gani da gemun ku za a je godiya za a je godiya naira dubu ɗari dubu hamsin don allah da mai wannan ya kama a baka ko eh, a baka ba daɗi amma kai ma aka samu kanka a wajen talaucin ya zama kurji ne a zukatan mutane ba yasa yana da wahala mutum ya ga kuɗi ya karfin halfa ya daidai wallahi wata miliyan hudu ya bata yana so ya aure ta gemun ka har yana naira dubu dari ah, ba a je godiya an gode an gode an gode naira dubu dari hmm. sai ka zauna da manyan mutane kun ga yadda ake tafiya cikin ilimi kafin a karanta sunanu darimi an san haka al'amuran suke kaga shi ma inda abubuwan da ya kawo ke na muke gara har yanzu ba kai kitabul fiqh ba kitabul tahara ba ke kenan tun wata nawa da muke ta yi ke kenan a tarbiyyatar da kai a nuna maka yadda zaka yi ka samu ilimi ya zama yana da albarka ba daga sama zaka sauko ka shigo cikin ilimin ba asali ba shigo goke na ko babu as-sunnatu qadiyatun ala kitabillah as-sunna yace babu da yazo sunna ita ke fassara littafin Allah saboda manzon Allah wa nazzalna ilayka litubayyana lin-nasi ma to shikenan hadisan manzon Allah su suke fassara ayoyin alqur'ani abinda ake nufi kenan قال أخبرنا أسد بن موسى قال حدثنا معاوية قال حدثنا الحسن ابن جابر عن المقدام بن مأدي كرب الكندي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم أشياء يوم خيبر رانا ياكن خيبر منذ الله يا حرم أبو بوا الحمار وغيره ثم قال سألنا سيما الله صلى الله عليه وسلم ليوشك الرجل متكئا على أريكته lokaci zai zo ka ga mutum masu mulki ko mutum yana kishigide akan karagar mulkinsa yuhaddathu yuhaddisu bi hadisi fa au yuhaddathu haddasu haddasu bi hadisi fa Kulu ana karanta mishi hadisi na sai ya ce na wa bainakum kitabullah tsakaninmu da ku littafin Allah alqur'ani kadai za mu yi aiki da shi ma wajanna fihi min halalin istahalallahu duk abin da muka samu an halatta shi alkur'ani za mu halatta wa ma wajadna fihi min haramin haramnahu duk abin da muka samu an haramta shi alkur'ani za mu haramta shi sa'annan sai manzon Allah ce ala ku shaurara wa inna ma harrama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa huwa mithlu ma harrama Allah ta'ala abinda manzon Allah ya haramta daidai yake kaman abinda Allah ya haramta ne sallallahu alaihi wasallam su ne qur'aniyi ne kenan ku قال اخبرنا محمد بن عيينه عن ابي اسحاق الفزاري عن الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير قال السنه قاضيه على القران sunna ita take fassara alƙur'ani wa laysa alƙur'anu biqadin ala sunna ba alkur'ani zai fassara sunna ba don alkur'ani ya riga zuwa aka aiko manzo Allah zai fassara ma mutane alkur'ani qala akhbarana muhammad ibn kasir an al-auza'i an hassan qala kana jibril yanzilu ala an-nabi sallallahu alaihi wasallama bisunnati kama yanzilu alaihi bil qur'an malaika jibril na sauko wa manzon Allah da sunna kamar yadda yake sauko masa da alkur'ani qala akhbarana muhammad ibn kasir an al-auza'i عن مكحول قال السنة سنتان سنتاك سجداب سنة الأخذ بها فريضة وتسنة واجبين فأي أيكي دئتا وتركها كفر barin wannan sunnan kafirci ne abin da ya a aqida wa sunnatun al-akhdhu biha wata sunnan kuma ila gairi harajin in baka yi ba babu komai to shikenan sunna qasimul farida kenan cikin taqsimatul fuqaha wajibi da mustahabi da sunna an fahimta amma sunna cikin aqida akwai abin da ka bar shi sai kafirci قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن يعلى ابن حكيم عن سعيد بن جبير أنه حدث يوما بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم faƙala rajulun ya yi magana ya ce hadisi manzon Allah ya ce kaza kaza sai wani mutum ya ce fi kitabillahi ma yukhalifu haza ai akwai aya cikin alkur'ani abin da yake isa ba ma wannan maganar da kai qala la'urani urani uhaddithuka an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa tu'arridu fihi bi kitabillah ina maka maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka zo kana kana mu'arada da littafin Allah kana rasulullahi sallallahu alaihi أعلم بكتاب الله تعالى منك منذ الله يفيك سن القرآن باب تأويل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم باب يزن فس تأويل فسر حديث منذ الله صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا نعيم بن حماد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ابن عجلان عن عون بن عبد الله عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال عبد الله بن مسعود الله يكرم سيدنا شيخي إذا حدثتم بالحديث حدثتم أو حدثتم إذا حدثتم إذا حدثتم بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا به الذي هو أهيا والذي هو أهدى والذي هو أت in aka fada muku hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ku fassara da abin da yafi yafi kyau da abin da yafi dacewa da abin da yafi shari'a kada ku munana zato game da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama qala akhbarana nu'aymun qala haddathana mis'arun an amr bin murra an abi al-bakhtari an abi abd الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدثتمكم إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا به الذي هو أهدى والذي هو أتقى wallazi huwa ahya ma'ana duk sa na ga cewa manzo Allah ya faɗa sai ka fassara shi da kyakkyawan ma'ana da kyakkyawan niyya qala akhbarana abu ma'mar isma'il ibn ibrahim an salih ibn umara عن عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي إن زي حديث منزون الله صلى الله عليه وسلم يتي منزون الله صلى الله عليه وسلم يتي من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار duk wanda ya min ƙarya da gangan to ya tanaji mazauninsa a cikin wuta Allah ya kiyaye fa kana ibn abbas idza haddatha qala in abdullahi dan abbas zai hadisi ce idza muni uhaddithu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama falam tajiduhu fi kitabillahi aw hasadan inda nas fa'alamu anni qad kazabtu alayhi duk sa'an da na faɗa muku hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ku sami wannan ma'anar magana cikin alkur'ani ba ba ku samu nawa magana cikin mutu wajen mutane ba to ku san cewa ƙarya aka yi ma manzon Allah saboda Allah shi ya aiko manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya fassara alqur'ani to ba za a samu tanakudi tsakanin mm, alqur'ani da hadisi ba li'anna al-masdar wahid قال أخبرنا عبد الله بن عمران قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن سليمان الأحول عن إكرمة قال inna azhadan nasi fi alimin ahaluhu wata babban magana kenan inna azhadan nasi fi alimin ahaluhu wai mai kenan cikin mutane wanda ya fi kin malami iyalansa na ga wannan sau biyu na ji ɗaya ɗaya kuma na gani na ji babban malami a kuma su mana audu dan tano duk kuma shi gane ba kamar shi cikin ilimi mm, mm, tano nan cikin gaya ne kauye ne cikin gaya mutanen gaya ne wasu fararen mutane haka shi ne za a tashi tun daga sallar asuba akwai wanda za su zo su zauna a yi karatu zuwa karfe goma za su tashi su je aiki su za su zo ana karatu har azahar daga azahar har la'asar daga la'asar har magarba daga magarba har isha sai can zuwa goma na dare ko sha ɗaya kowa ya watsi zai shiga gida kuma ya ɗauki yana karatu yana ga matarsa zai ce a ah, tun safe har yanzu yanzu ba ba ya ce to inda za su zo gobe ƙarya kike son na je na yi musu ƙarya kike son na je na yi musu to doktor mahmud tahan malamin mu ne mutumin suriya ne yana da matarsa suna zane je yana phd azhar to karatu kuma yana da fitina ita kuma ga ta amarya tana son tana sa abin da take so ya zo ya zauna ya yi rubutu ya yi rubutu ta yi surutu ta yi mita har ta gaji rana ɗaya dai sai ta ɗauki duk abin da ya rubuta shekara nawa keke ta duka ta kora aiki ya koma ba kenan larabawa me zai ya huce ya rama sai zai mata kishiya ya gama da ita ke da kwata-kwata duk wannan barnan da ta yi zagi duk ba abin da zai ya huce ta kai ko ya bata mata sai je mata keshiya inna azhada azhada nasi fi alimin ahalu. ko kana tare da ita shekara goma ko ashirin ko talatin kai ne malami mai wa'azi mai masu zuwa wa'azi masu ne matakka ka zauna ka karantar da ita hmm. ana ramma akwai abin da ke wahal da malami kaman karantar da matar shi eh, eh? ba a ma yi haka shehu dan hudu ya faɗa kai ne mai wa'azi za a je wa'azin kaza za a je kana karantarwa kuna menene sai ce hudu ya faɗi wannan fa matanka ba ta yi sallah ba ba ta yi alwala ba baka damu ba wahalar mai ha matsala ce fitina ce fitina ce akan malamai jarrabawa ce daga Allah misali manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce إذا دخلت على أهلك فسلم على أهلك تكون البركة fi baitika ba ka manzo Allah fada ba in ka je kai sallama Allah zai sa albarka a ciki manzo Allah ne ce Allah zai sa albarka a ciki akwai abin da yake mai gida wahala kamar yayi matarsa sallama in kai fa manzo Allah ce Allah zai sa albarka a gidan akwai abin da yake wahala kamar yayi matarsa sallama in eh, ita ta yi shi sallama ma in yayi ya amsa ma da a cikin daɗin rai ana iya yi eh? Eh, yana da wahala ko eh an fara koya to kaji gaskiya ku? cewa wasu suna yi wasu suna me yana kowa yi yace an fara koya yanzu ake koya yana da wahala fi sabilillah yana da wahala tsakanin mutum da matarsa ba karamar matsala bace ba ka gani ko eh inna azhadan nasi fi alimin ahluhu ai an ji wannan maganar ko babu muzakaratul ilmi babin muzakara in an yi karatu an tashi an je a zauna kuma ana tattaunawa haka shi ke sa eh, ilimin ya zauna ko lokaci ya ci fara gyarawa insha Allah ai cewa an fara gyarawan shi ke nuna cewa abinda aka fada din ai gaskiya daidai ne gaskiya aka fada da ba gaskiya ne yanzu ya ce an fara gyarawa tintini shekaru ɗari an yi an fahimta to ya Allah madaukakin sarki muna roƙonka don girman zatinka ga halin da muke ciki da rashin kwanciyar hankali da tashin hankali da zubar da jini ya Allah ka takaita wannan al'amari Allah ka kawo karshen zubar da jini Allah ka sa a yi wannan zaben lafiya a gama lafiya a ci gaba kuma da rayuwa Allah madaukin sarki ka farfado da kasuwanci a wannan ƙasa mai albarka Allah ka sa albarka a cikin kasuwanci da noma da sana'a da duk abin da al'umma take bukatan arziki a ciki Allah ka sa musu albarka a ciki ya Allah madaukakin sarki dangogin masifu cututtuka kaka za mu yi kasara talauci bakin ciki ta gayyara kamannu Allah ka kiyaye mana Allah ka saukar da arziki Allah ka ba mu wadata mai albarka ya Allah madaukakin sarki duk wanda zaka danka ma wannan amana a hannunsa Allah madaukakin sarki muka alkhairin shi muna neman tsari daga sharrin shi Allah ka yi masa jagora la'antan shi ba shi da amfani kuna la'antan shi ka la'antan nas karo kanwa la'anta yake dawowa kan talaka yake dawowa shi yasa duk wanda ka danka Allah ka yi masa jagora Allah ka kai masa jagora Allah ka kama hannunsa Allah ka zabo min ka zamo mishi jagora اللهم اهدنا فيمن هديت وافنا فيمن man tawallait wa barik lana fi ma a'tait